الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاترا قوة ربيع الثاني shekara ta da da talatin ɗaya, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama um, idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a shafi na hamsin da bakwai ana wadai littafin yau za mu tashi kuma a shafi na hamsin da takwas faɗinsa shubuhatun wa jawabuha haka ne? bai wato a yau abin da za mu tattauna a kai shi ne tun da ya yi ta kaiwa da komowa yana ta sakowa a kan wajibcin riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma watsar da dukkan wata magana da ta wa faɗin Allah da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wasu shubuhohi wato wasu abubuwa masu rikitarwa waɗanda wasu daga cikin musulmai suke bujirar da su ga duk wanda ya ce zai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na farko yake cewa zalika ma kuntu katabtuhu منذ ashara sanawat fi muqaddimati hadha alkitab wannan shine abinda na kasance na rubuta tun shekaru goma da suka wuce a muqaddiman wannan littafi mana lokacin na rubuta wannan littafin ya faɗi wannan magana cewa shekara goma kenan da rubuta waɗannan maganganun yace wa qad zahara lana fi hadhihi alburha annahu kana laha ta'sirun tayyib fi sufufi fi sufufi ash-shababi al-mu'min ya bayyana mana a wannan dan lokaci gajere lallai akwai tasiri kwarai da gaske kuma tasiri mai kyau a asahun samari matasa muminai li irshadihim ila wujubi al-audati fi dinihim dan a fadakar da su kuma a nuna musu hanya dan a nuna musu wajibcin al'auda komawa fi dinihim a addinin su wa ibadatihim da ibadar su ilal man ba'i safi min islam daga mabubbuga tacaccen mabubbuga na musulunci Yaga ya kamata cewa ya yi kokarin mayar da musamman matasa samari su koma su yi riko da daga da mabubbugar wannan addini din tsarkakakke kuma ingantacce alkitabu was sunna shine alkitabu was sunna ma'ana alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ai riko da alqur'ani kuma ai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da raba kafa ba yace faqad izdada fihim walhamdulillah al'amiluna bis sunnati an samu ƙari a cikin su da yawa su samari masu aiki da sunna wal muta'abbiduna biha masu yi wa Allah bauta da ita sunna din hatta saru na bidhalik kai har ma suka kasance an san su da riko da sunnar annabi da kuma littafin Allah غير أني لمست من amal biha. Sai dai ni na ɗan sansano kuma na shafo na gani. daga wasu daga cikin samari cewa suna dan wato dan dakatawa ko ci baya komawa baya shine at-tawaqquf an indifa'i ila al-amal biha wajen yunkuri da yin aiki da sunna annabi ce la shakkan fi wujubi zalika ba wai dan suna shakka ne akan wajibcin yin aiki da sunna din ba Ba da suqna min al wal akhbar bayan mun koro daga saƙa ya suku ne korowa bayan abin da muka koro na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi shine wal akhbar min al ayati wal akhbar anil a'imma da maganganu daga manya-manyan malamai fil amri bir ruju'i ilaiha da suke umarni da a koma kan alkur'ani da sunna walakin ba wani abu yasa su suke ɗan kafewa suke ɗan tsayawa wajen rashin yin aiki da sunna ɗin gaba ɗaya ba li shubahatin ha min ba'd al mashayikh al muqallidin saboda wasu shubuhohi ne da suke ji daga wasu malamai su ne mashayikh al-muqallidi ne waɗanda ake musu taƙalidanci ake bin su liza saboda haka ra'aitu an ata'arrada li dhikriha shi yasa ga ya kamata na bijiro muku da waɗannan shubuhohi da waɗancan malamai da suke hana a yi riko da alkur'ani da sunna suke gaya wa mabiyansu war raddi alaiha kuma ne raddi akan waɗannan shubuhohi din yace la'alla zalikal ba'd Yan يندفع ba da إلى ilal'amali بالسنة sunna, العاملين بها لعل وأن شاننك waɗancan mutanen, ko samarin matasan wataƙila za su yunƙura su kama yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma su kasance cikin masu aiki da ita din fa yakunu min al fa yakunu min al ta'ala wanda ya aiki da sunna ya riko da alqur'ani sai ya zamanto cikin al firqa an najiya mana wannan jama'a kubutacciya da manzon Allah ba da labari a kai to ga shubha sai ka riƙe don kai ma ko taron wani zai rutsa ka qala ba'dhum wasu daga cikin waɗancan malaman suna cewa la shakka anna rujua ila hadi na muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu shakka cewa komawa zuwa ga shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi shu'uni dinina akan sha'anin addinin mu amrun wajibun wannan wani al'amari ne na wajibi lafiya ma fi ma kana minha ibadatan mahbatan musamman ma abin da ya kasance na sunna din na ibada tsantsa shine mahba. la majala lil ra'ayi babu kofa ta ra'ayi wal shihad ko ishihadi fiha a ciki ha tawqifiyya saboda ibada wani abu ne wanda yake akan tsaya ba a wuce gona da iri a ciki salati masalan kamar sallah misali ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك ما لا يتي سوسيدي كما مباما jin waɗancan malamai da suke takalidanci kuma ake musu takalidanci suna yin umarnin da a riƙo da wannan abin da ya zo na shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bal najidhum yuqirruna al-ikhtilaf sai dai mu same suna tabbatar da samuwar saɓani, kullum sai su ce ai dama akwai saɓani a cikin al'umma suna tabbatar da samuwar sabani wa yaz'umuna annahu tawsi'atun alal umma kuma yawa suna raya cewar kamar samuwar sabanin ai wannan wani fadi ne da buɗewa wa al'umma kamar ma ana yaban samuwar sabani din a cikin al'umma wa yahtajjuna ala zalika bi hadith suna kafa ma hujja akan wannan din da wani hadisi talama karraruhu sau da yawa ma suna mimita wannan hadisin fi misli hadhihi munasaba a irin wannan munasaba radina bihi ala ansari sunna wai dan sirar raddi ga mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga hadisin hadisin ikhtilafu ummati rahma ai wannan hadisin ina jin sananne ne ko za ku ji ana yawan faɗan sa ko a rediyo ko a gidan talabishin ko a taro ko na abu cewa ikhtilafu ummati rahama wai sabanin al'ummata rahama ce wai annabi ne ya faɗi haka sabanin al'umma ta rahama ne wannan dan an bude kofa cewa dan kai ka ce kana da aqida ta kaza wannan ma yana da aqida ta kaza wancan ya kalli can wannan ya kalli can ai wannan ai duk ne ana faɗin wannan to yau bari ka ji wannan hadisin daga ina yake kuma me asalin sa daga bakin masana hadisin kuma yace fa yabdu lana anna hadha alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi yace irin wadancan malaman suna yi min raddi sai su ce da ni ai ya bayyana gare mu cewa anna hadal hadis, wannan hadisi na ikhtilafu ummati rahma yukhalifu al manhaj alladhi tad'u ilayhi ya saba manhajin da kai malam albani kake kira zuwa gare shi kana cewa a hadu a rike abu guda ɗaya to annabi ya ce ikhtilafu ummati rahma sabanin al'ummata rahama ne haka annabi ya faɗa haka suke faɗa yace wa allafta kitaba kitabaka hada wa ghairihi alai kuma wannan hadisin ya saba wa littafin da ka rubuta da kuma wani sama kana da wasu littafin da ka rubuta ya saba wa tsarin da ka tafi a kai kamar so suke ce wannan hadisin bulala ne akan Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace to fa ma qauluka fi hadal hadis wa yanzu kama an kula malam ne to me zaka ce akan wannan hadisin ai annabi ya ce ikhtilafu ummati rahama to malam yace wal jawabu min wajhaini amsar za a baka ita ta fuska biyu al-awwal na farko annal haditha la yasihhu hadisin da ya matacce ne ba zai tashi ba ba ingantacce bane ba kai bal huwa batilun la asala lahu bari ma lalataccen hadisi ne ba ta ce bai da asali ka san me hadisin da bai da asali wanda ko isnadi bai da shi shi isnadi na ƙaryar ma bai da shi ka san hadisi maudu'i ai iya kawo shi da isnadi ko to shi irin wannan la asala lahu babu ma isnadi kwata kwata babu haddasana wani akan ƙarya din ma babu haka kawai taho daga sama to duk hadisin da kaji an ce la asala lahu to illarsa fa ta fa hadisi maudu'i an gane wannan ma'ana kenan wajen sukan hadisi da a ce da shi maudu'i da a ce la asala lahu to gwanda gwanda ma a ce hadisi maudu'i akan a ce la asala lahu bai da asali bai da tushe qala al allamatu subki kaga ka'ida ta ahlus sunna kenan wato in yazo kafa hujja ba zai fara ma magana ma da ra'ayinsa ba yace babban malami as-subki ya faɗa ga abin da yace lam aqif lahu ala sanadin sahih wannan hadisin ni kan ban yi tsinkaye ba ban tsaya akan wani isnadi ingantacce a kansa ba kai ba ma ingantacce ba wala da'if ko hadisi ma da'ifi ma ban gani ba kai wala maudu kai hadis ingan isnadi na da'ifi babu babu na sahihi babu babu na mawdu'in ma babu gaba daya qultu sai mal albani yace wa inna ma ruya bilaf zai ci gyaran su kenan shi hadisin ikhtilafu ummati rahma din ma ba daidai ma suke faɗa ba a matsayin na ƙaryan ma bai da asalin ma ba daidai suka faɗi shi ba daidai din shine ikhtilafu ashabi lakum rahma ikhtilafu ashabi lakum rahma sabanin sahabbaina a gare ku rahama ce da kuma ashabi kan nujumi sahabbai na kamar taurari ne fa bi ayyihi muttadaitum ihtadaitum da duk waɗanda kuka yi koyi to kun shirya duk waɗanda kuka yi koyi da su kun me kun samu shirya ana faɗin wannan ko ashabi kan nujum sahabbai na kamar taurari ne wai tauraro duk wanda kai koyi da shi duk ɗaya ne ana faɗin wannan to bari ku ji ina hadisan suka samo asali da wannan wanda aka ci gyaran da wancan wanda bai da asalin mala yace wakilahu ma la yasihu duk gaba ɗaya basu inganta ba da ikhtilafu ashabi lakum rahama bai inganta ba ashabi kan nujum bai inganta ba yace al-awwalu wahin jiddan na farkon ikhtilafu ashabi lakum rahama da'ifi ne jiddan ka san da'ifi jiddan wato ya gama mutuwa gaba daya ko ko ruwan da aka yayyafa masa ba zai tashi ba kuma ko suwa ya samu hadisai ko dubu nawa suka zo dan su agaza masa ba za su iya tashin sa ba ka san hadisi idan aka ce da'if ne kawai to zai iya yiwa ya tashi idan aka samu wani an ruwaito shi ta Kaduna an ruwaito irinsa a Sokoto an ruwaito irinsa a Maiduguri an ruwaito irinsa a Jigawa to za a harhaɗa a ce a to tunda aka je an ruwaito a can a can a can a can wannan ya nuna cewa to kenan akwai alamar samun me yana da ɗan ƙarfi ƙarfi kenan hadisin ina fatan kuna fahimta to wannan da'ifi kenan in an ce da'if amma hadisin da ka ji malaman hadisi sun ce da kai da'ifun jiddan to babu labari kana ganin sa kawai ka sa masa tsumma ka wuce kwata kwata ba magana annabi bane ba to yace to na farkon nan wahin jiddan da da'ifun jiddan da wahin jiddan duk ɗaya ne wal akhar mawdu ɗayan kuma na ƙarya ne ka duba abin da ake faɗa mana ashabi kan nujum fa bi ayyihi muktadaitum ihtadaitum wannan hadisin ma na ƙarya ne gaba daya shine mawdu'u din yace wa qad haqqaqtu al-qawla fi dhalika kullihi fi silsilati al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a yace in kana son neman ƙarin bayani da warkewa akan bayani dangane da waɗannan hadisan na haƙƙaƙe zance a cikin littafi na silsilati al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a hadisi lamba na hamsin da takwas da kuma na hamsin da tara da kuma na sittin da ɗaya kaji wannan asani amsa ta biyu annal hadisa ma'a ba'afihi wannan hadisin tare da rauninsa mukhalifun lil qur'anil karim to ya kuma saba wa alqur'ani mai girma hadisin duk da cewa mai rauni ne to kuma ya ci karo da da, da, da ayoyin Allah fa innal ayati alwarida fihi ayoyin da suka zo ihi a cikin sa ai fi nahyi anil ikhtilaf din da suke magana akan an yi hani a sabani a addini wal amru bil ittifaq fihi kuma sun yi umarni da ayi ittifaqi a cikin addini yace ashharu min an tunkar ayoyin da suke magana akan a hada kai ayoyin da suke magana akan yi riko kada a samu sabani wato shahararsu ya wuce ma a ambace saboda yawansu da shahararsu malai ce walakin la ba'asa min an nasuka ba'daha ala sabilil misal sai dai babu laifi za mu iya koro muku wasu wani bangare daga cikin waɗannan ayoyin amma a wato hanyar misali qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki na cewa wala tanaza'u fatafshalu watan tadhhaba rihukum cikin suratul anfal aya ta arba'in shida kada ku rinka yin jayayya ku rarraba sai ku samu sai ku samu rauni fatafshalu sai ku samu fashal rauni sai ya same ku wa tadhhaba rihukum kuma karfin ku sai tafi gaba daya wa qala kuma Allah ya ce wala takunu minal mushrikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun aya ta cikin suratul rum ta 31 32 Allah ce kada ku kasance cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addininsu suka zamanto ƙungiyoyi ƙungiyoyi kowace ƙungiya da abin da ke tattare da shi shi shi take alfahari yanzu kaga wannan aya ai tana nuna mana mu daina rarraba mu daina ainihin wato katancanewa da watsewa sannan Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba fa suna sabani da junansu sai wanda Allah musu rahama wannan ita ma aya ce ta suratul hudu aya ta 118 zuwa aya ta 119 malai yake cewa fa idza kana man rahima rabbuka la yaktalifuna idan ya kasance waɗanda ubangijinka ya musu rahama ba sa sabani Allah ce illa man rahima rabbuk banda wanda Allah ya musu rahama kaga anan Allah ya nuna wanda Allah musu rahama su kan ba sa zuwa su yi sabani a cikin addininsu idan ya kasance wanda Allah musu rahama ba sa yin sabani a addini wa inna ma yaktalifu ahlul batil waɗanda suke kan bata ne suke yin saɓani, fa kaifa yuqalu an yakuna al ikhtilafu rahma to yaya za a yi a hankalce wai a ce wai saɓanin al'umma rahama ne tsakani da Allah ba kun fahimci jawabin tunda Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna saɓani, sai dai wanda Allah ya yi masa rahama a cikin bayinka to idan ya kasance wanda Allah musu rahama Allah ya yabe su ne ba sa saɓani to Allah ya ce ba sa saɓani to yaya za a yi a hankalce wai a ce wai annabi ya ce wai saɓanin al'umma ta rahama ne a ce wai manzan Allah ce wai rarrabuwar kan al'umma ta rahama ce yaya za a ce annabi ya faɗi wannan ai wannan magana bata dace da magana annabi ba fa sabata anna al-hadith la yasihhu da wannan jawabi ya tabbata cewa hadisi kan bai inganta ba sanadan wala matanan ko da sanadi ko da matani ina fata ana fahimta bai inganta ba kawai da kaga ikhtilafu ummati rahma babu hadisi bai kyau ba wa hina idin yatabayyanu bi wuduhi a lokacin yake bayyana karara annahu la yajuzu ittikhaduhu shubhatun litawaqqufi an al-amali bil kitabi wa sunnah daga nan ne ya kamata mu fahimta cewa ashe bai kamata mu ɗauki wannan hadisin wata shubha ce da za ta sa mu tsaya mu yin aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba allazi amara bihi al-a'imma wanda manya manyan malamai suka yi umarce mu da mu aikata haka akan wannan hadisin kawai sai mu zo mu dauka mu saba ayoyin Allah akan wannan hadisin kawai sai ta sai ta samar da sabani a cikin al'umma a'a shubha ta biyu yace wa qala akharuna yanzu anan gurin a dunkule ya koyan uwana mun fahimci cewa hujjar da ahlul bida'i suke kafawa ta wannan hadisi ikhtilafu ummati rahama me hukuncin hadisin hadisi ne bai da asali ko ba ka bane akwai hadisin ashabi kan nujum fa bi ayyihi muktadaitum ihtadaytum shi kuma shi ma hadisi ne da'ifi bai da karfi maudu'i ne ko ba ka bane ba da ikhtilafu ashabi lakum rahama sabanin sahabbaina a gare ku rahama ce wannan shi ma babu shi ba magana sa ba annabi ne ya faɗa ba yanzu anan ga ayoyin da ya kawo mana kada mu yi saɓani kada mu rarraba a dunkule kenan addini yana nuna mana a samu haɗin kai shi ya fi alkhairi akan a samu rabuwar kai samuwar rabuwar kai rauni ne rabuwan kan al'umma yanzu shi yasa ba ta da ƙarfi a gurin katirai. yau yanzu da a ce kan musulmi a haɗe yake a Najeriya kawai to da kafiran Najeriya ba za su zo su ringa wato cin kashi wa al'umma musulmi suna musu abin da suka ga dama ba su aikata abin da suka ga dama amma saboda sun san me kanmu a rarrabe ke amma wai yanzu a samu wani wai yazo ce wai wannan rarrabuwar kan wai ai rahama ce haka zaka ji wannan ce a ah, ai wannan rarrabuwar kan ai rahama ce a gare mu yanzu da kanmu haɗe ke ai da America ta zo ta baza mu haka zaka ji suna faɗa to me ya ja mana illar da muke fama yanzu ka duba Amerika ta shiga Ingila ta shiga ta shiga Afghanistan ta shiga Iraki ta shiga Palestine ta shiga ina ne duk kasashen nan ta shiga ta yayya ga sai abin da suka ga dama jiya da daddare dan wake bugo mu waya daga London yake ga muke cewa wallahi malam wannan magana da kuke ji ana cewa Amerika tana yakin ta'addanci tana tura sojoji Iraki tana tura wane ne a Afghanistan tana tura waye ce wallahi malam gaba su kamfanoni ne kawai Ya ce kamfanoni ne kamar yadda zaka gina kamfani ka tara security kai training ɗinsu a rinka zuwa ana ɗaukan su ana kai su ma'aikatu ana biyan ka haka zaka gina kamfaninka ka tara sojoji naka kai musu training ɗin soja Amerika idan ta takalo rikici a wata ƙasa da ƙasashen duniya sai a zo a biya ka kuɗi sai ka ba da waɗannan sojojin sai a je a tura su ana ba su maƙudan kuɗi sun yadda ko su mutu a tafiyar ko kuma su dawo Ya ce wallahi gaba ɗaya harkar kwangila ne kuɗi kawai suke samu Ya ce kuma wallahi malam jiya ɗin nan ke ga muku da daddare yake bugo mu daga London wallahi yake bugo mu Ya ce wallahi malam kaga duk maganar da ake faɗa na cewa Obama Obama Obama Obama Ya ce wallahi duk su kansa arnan su kansu Yahudawan sun riga sun kwance masa zani sun yi rubutu an ɗaɗɗauka a plate plate cewa wallahi da shi da bush duk wasu ɗaya uban su ɗaya yace fuskarsa ce kawai ta sha bamban da ta bush amma cikinsa irin na bush ne duk cin mutuncin musulmi da ake yi da kashe su ya ce wallahi yana nan yana kai kuma bai isa ya canja tsarin yahudanci akan abin da suka zo da shi ba yace dan yahudawan su suka dora shi abubuwa da yawa ya faɗa wallahi abin za ka yi mamaki muna muna nan muna ta ihu ba mu sani ba Ya ce amma ɗan siyasa ne rikakken ɗan siyasa ya iya siyasa a duniya in ya zo cikin musulmi ba mamaki zo cikin musulmi ka ya sallama ko kwanaki can ya je Egypt a aka tara mai taron musulmi da yawa yana zuwa yana tashi yana da sai ce assalamu alaikum ya daga hannu aka yi ta kabbara aka yi ta kabbara irin irin Obama ya sallama kai wannan yana son musulunci kuma sai ya ce a kai shi masallaci sai ya ce a kai shi kaza sai ya ce kaza yana da siyasar tafiya amma wannan baya baya hana kuma yayi yahudancin kuma ina fatan kuna fahimta to samun raunin musulmi da kekkecewar musulmi shi yasa yahuda suke samun dama su shiga su tsaga musu aikata abin da suka ga dama a kanmu saboda ba wanda zai magana yanzu muna a misali a nan gurin a Najeriya kowannen ku ya sani an ta rikici a Jos ko an yi rikici an maimaita alƙalli rikicin Jos nan yanzu ya kai wajen sautara ana yi amma ina gaya muku cewa a yanzu haka dinnan wallahi arnan da suna nan suna kashe mutane ko shekaran jiya ina an fada tsakanin bukur da gefe gefen jis din an kashe mutum ya fi ɗari da hamsin musulmi kawai yanzu abin da suke duk wanda zai shiga cikin falato bai da aminci za ka iya zuwa kowane ƙauye ne na arna za su iya datsewa su harbe ku su kashe ku yanzu abin da suke kyau kisan mummuke ba wai zuwa a je a kai muku farmaki gaba ɗaya ba a kawai wasu za su zauna a bakin titi da sun ga mota ta yan kasuwa ta zo su tsare ta su yayyanka mutane su kashe kuma ba wanda zai magana kafafen watsa labarai ma ba sa faɗa saboda kafafen watsa labaran ai nasu ne ai ai masu musu hidima ne duk ta'addancin da ake yi ta yi suka yi ta kashe mutane wancan wanda ake kwanan nan ai kaga ba faɗa ba amma kwanan nan da ake ba da labarin wasu sun je sun kai musu farmaki ka je yadda ake ta faɗa a duk duniya ba wanda bai yi magana ba duk duniya ba wanda bai magana ba har Amerika da Ingila cewa suka ba in Najeriya fa ba ta ɗauki mataki akan wannan kashe arnan nan da aka yi kwanan nan ba su za su ɗauki mataki a hannunsu to me yasa suka samu wannan daman saboda sun ga araba muke yanda a ce za mu haɗa kai baki ɗaya mu mu musulmi ai ta hudubobi ai ta wa'azzuka ai ta karantarwa a ce ga madubar mu ga matsayar mu ga inda muka tsaya kuma dukkan mu nan gurin muka sa gaba wallahi da za mu samu fawa to amma babu to amma wai sai a zo a samu wani wai ce wai wai wai samuwa wai sabanin wai rahama ne sabani ba zai taba ma rahama ba ba rahama bane ba dai irin wannan sabanin na aqida ba akwai wani sabanin daban wanda zamu zo buga misali akan shi kun fahimci wannan na ɗaya kenan na biyu wa qala akharuna wasu suka ce idza kana al-ikhtilafu fi dini manhiyan anhu idan har sabani a addini an hana shi idan har ku kuna cewa an hana sabani a addini wai tambaya ce fama za ta ƙulu na fiktilafi sahabati wal a'immati min ba'dihim to me za ku faɗa akan saɓanin sahabbai da kuma manya-manyan malamai da suka biyo bayansu ba gane ba ko yanzu ba mun tafi akan cewa babu saɓani addini ba to yaya za ka yi da saɓanin sahabbai kuma da wasu da suka biyo bayan sahabbai yace wa hal sammata farqun bayna ikhtilafihim wa ikhtilafi ghairihim min almutaakhirin akwai wani bambanci ne tsakanin sabanin sahabbai da kuma sabanin wasu sahabbai cikin waɗanda suka zo a ƙarshen zamani min almutaakhirin akwai mala albani yace fal jawabu na'am yace ya eh, kware ku akwai hunaka farqun kabirun bainal ne lallai akwai sabani babba akwai bambanci babba tsakanin sabanin nan guda biyu wa yadharu dhalika fi shay'aini yace wannan yana bayyana a cikin abubuwa guda biyu al-awwalu sababuhu menene sababin samuwar saɓani a cikin sahabbai wal akhar atharuhu na biyu shine tasirinsa me tasirin saɓanin sahabbai a cikin al'umma yace fa amma ikhtilafu sahaba amma saɓanin sahabbai fa inna ma kana an daruratin wa ikhtilafun tabi'i minhum fil fahmi saɓanin sahabbai ya samu ne akan larura ta ƙaddara saɓanin, sannan kuma saɓani ne na ɗabi'a a wajen fahimta larura ta jawo shi sannan ɗabi'ar ɗan adam ta fahimtar abu shi ya jawo aka samu saɓanin laktiyaran minhum lil khilaf ba wai dan kawai sun zaɓi su samu saɓanin bane ba yudafu ila zalika umurun ukhra za a iya haɗawa zuwa ga wannan dangane da wasu al'amura daban kanat fi zamanihim wanda ya kasance a zamanin su istalzamat wanda ya wajabta ya lazimta ikhtilafuhum samun sabanin su akwai wasu abubuwan da suka sa dole su saban sai sun yi saɓani sun mazalad min ba'dihim amma bayan su sabai wannan matsala ɗin da ya wajabta sama musu sabani su a tsakanin su bayan sun gushe kuma sai abin ya kauce wanda yake son karin bayani ya koma littafin eh, al-ihkam fi usul ahkam na ibnu hazm da littafin hujjatullahi al-baligha na imamu dahlawi akwai kuma risala da aka yi bincike akan wannan sabanin sahabbai mai suna aqdul jayyid fi ahkamil ishihadi wa taqlid ko aqdul jayyid fi ahkami al ishihadi wa taqlid yace wa misl hada al ikhtilaf la yumkinu al khalas minhu kulliyan irin wannan sabani ba zai taɓa yiwa a kubuta daga gare shi ba kwata-kwata shine al khalas wala yalhaqu ahluhu az-zammu al-waridu fil ayati as-sabiqa ma'abuta wannan saɓani zargin da yazo az-zammu al-warid zargi shine az-zam zargin da ya zo a cikin ayoyin da suka gabata mun karanta da ku yanzu zargin baya riskan waɗannan mutane su sabai wa ma fi ma'ana da abin da yake ma'anar ta li adami tahaqquqi shart al saboda ai ba a samu tabbatuwar sharaɗin a kama su da laifin saɓanin ba wa huwa alqasdu menene sharaɗin shine ayi saɓanin da nufin ayi saɓanin awul israri alai ko ku ayi saɓanin a doge akai a ci gaba shine al-israr yace wa amma al-ikhtilafu al-qa'im amma saɓanin da yake faruwa tsakanin masu takalidanci mabiya malaman su wanda suke rikici tsakanin mabiya fala uzra lahum fihi galiban galiban irin wannan sabanin ba su da wani uzuri fa inna ba'dahum qad tabayyana lahu al-hujja yanzu wani a cikin waɗanda suke yin sabanin hujja ta bayyana gare shi min al-kitabi was sunna daga al da sunna wa annaha tu'ayyidu al-madhhab al-akhar kuma ya san cewa al da hadisi ya zo yana ƙarfafa ɗaya mazhabin alladhi la mazhabu bihi adatan wanda shi ba wannan mazhabin yake bi ba fa yad'uha sai ya kiya bu wannan hujja ta alqur'ani da hadisin ya batta la li shay'in ba wai da wani abu ba a'a illa li annaha khilafun khilafu madhhabihi kawai dan wannan ayoyin da hadisan sun saba wa mazhabansa ne kawai fa ka'anna al-madhhab indahu huwa al-asl mala ce irin waɗannan mutane kai ka ce masabar ita ce asali a wurin shi ba wai alqur'ani da hadisin ba shine asali shine tushe ba aw huwa ad-din alladhi ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallama malam kai ka ce mazhabar ita ce addinin da annabi Muhammad ya zo da ita gaba ɗaya. Wal manhabul akhar kuma shi wannan mutumin yana ganin ɗaya mazhabar da baya binta shi wadda ba ra'ayinsa bane huwa dinun akhar mansukh kamar wani addini ne daban an riga an shafe shi tunda ni ina kan ra'ayina to gani nake yi kawai ni ba bar ra'ayinka ba kuma duk ayar da zaka kawo da hadisi da waye sai ka ji ana cewa ah, wannan fassarar su ce ko ba ga bane ba fassarar su ce duk abin da zaka faɗa ce ai ra'ayin su ne mu a namu a'a kamar yadda wani yazo ya ce Allah yan wahabiya ba shi ne mu ba manzan Allah yan wahabiya ba shi ne manzan Allahnmu mu ba kabar su ba ita ce tamu ba alƙiblar su ba ita ce tamu ba ita babu abin da muka hada da yan wahabiya ma'ana nasu daban namu daban kenan wannan ya nuna akwai wasu allolin kenan da ƙafi ƙaunihi. ya yi gaskiya ko ba ga Ya yi gaskiya wa in kana dan bid'a ne shi yana gani yi suka ne amma abin da ya faɗa daidai ne lalle kam lalle allan ka ba shine allan yan wahabiya ba dan lalle da allan ka irin allan yan wahabiya ne to da ka zama ba wahabi <laughs> ko ba ka bane wa akharuna minhum ala naqid min zalik to kai wasu ma suna ma kan kishiyar wannan ne yanzu kaga yanzu magana da aka yi ana magana ne akan wannan ya rike ra'ayinsa wancan ma ya rike ra'ayinsa ko ɗaya yana ganin ɗaya ɓatacce ne shi shi ne yake daidai wannan shi ne irin saɓan da ake samu ko to wani kuma ma ba akan wannan ba shi kuma fa hum yarawna hadhihi al-madahib wasu suna ganin ma waɗannan masabobin gaba ɗaya alama ha min ikhtilafin wasi' dangane da abin da ke faruwa duk da abin da ke faruwa tsakanin masabobin nan na saɓani mai faɗi yace ka shara'i'il muta'addida kamar wasu shari'o'i ne wato wato ma'ana duk wata mazhaba da ka ɗauka daidai ne shi wani gani yake yi mazhaba ɗin nan kamar wasu addinai ne malikiya addini ne mai zaman kansa shafi'iya addini ne mai zaman kansa hanafiya addini ne mai zaman kansa hambaliya addini ne mai zaman kansa wasu haka suke gani su haka suke wa addinin fahimta kamar sarraha bi zalika ba'du mutaakhirihim kamar yadda wasu daga cikin malaman su na ƙarshen zamani suka sarraha suka yi bayani ƙarara, ka duba littafin faidul qadir na imamul munawi ko kuma silsilatul ahadithu dha'ifa daifa wal mawdu'a na malam albani din ya ƙara bayani akai yace la haraja ala muslimi an ya'khudha min ayyi ayyiha ma sha waɗannan mutane suna da ra'ayin kowace mazhaba ka iya ɗauka kawai kai addinin ka da ita kawai wa da uma sha'a kuma ka bar abin da ka ga dama ka dauki wanda ga dama idil kullu sharra yace ai duka gaba ɗaya ma shari'a ne wa qad yahtaju haula'i wa haula'i ala baqa'ihim fil ikhtilafi da wadancan na farko da waɗannan shine haula'i wa haula wadancan da waɗannan suna iya kafa hujja a bisa wanzuwarsu da tabbatuwarsu fi ikhtilafi fil ikhtilaf a cikin sabani suna iya kafa hujja bi zalikal hadithil batil da wancan hadisin batili ikhtilafu ummati rahma idan an ce ya an samu masaba kaza masaba kaza sai ce ai ikhtilafu ummati rahma sabanin al'ummata rahma ce wa kathiran ma sami'nahum wala albani yace da yawa mun ji su yastadilluna bihi ala zalik suna ma kafa hujja akan haka din to ba mala zamanin ka ba mala albani a yanzu din nan ma mu ma ba mamaki yau din nan ma kaji wani malamin ya bude rediyo ya ya koro wannan hadisin ikhtilafu ummati rahma wa yu'allilu ba'dhum hadha alhadith wa yuwajjihunahu biqawlihim wasu mutane suna suna suna yin ta'lil suna kawo illa dangane da wannan hadisin su fuskantar da shi da fadin su innal ikhtilafa inna ma kana rahma sabani fa ya zamanto rahama ne li'anna fihi tawsi'atun 'ala al-umma yaya aka yi aka yi ya samu rahama ya zama to rahama saboda akwai yalwatawa al'umma tawsi'a ala ala al-umma kaga ni tunda ba za wancan ba sai kai wannan tunda ba za wancan ba kai wannan in baka yi ba sai kai sunna in baka yi ba sai kai bid'a in baka zama dan tauhidi ba sai ka zama mushriki tunda dai kuna kuna kallon gabar ikhtilafu ummati rahma wa anna hada ta'lil a li mu ayatil mutaqaddima mala yace wannan ta'lili da waɗannan ayoyi da da da da wannan hadisi kuma da magana cewa samuwar sabani rahama ne ai ya saba wa abin da ya bayyana karara na waɗannan ayoyi wa fahawa kalimatil a'imma as-sabiqa da abin da maganganu waɗannan malamai manya manyan malamai maganganun da muka karanto abin da yake kunshe shine fahwa Abinda da maganganun sai yake kunshe da shi lalle ya saba wannan magana din faqad jaa an-nassu an ba'dihim bi raddihi haqiqa nassi ya zo daga wasu daga cikin malamai da raddin wannan magana din qala ibn al-qasim ibn al-qasim yake cewa sami'tu malikan wal lays ibn al-qasim al-madini imam malik ne yace naji imam malik da lays ibn sa'ad kenan ya kula ne suna cewa fi ikhtilafi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dangane da sabanin sabban annabi laisa kama na nasun da maliku da laisu suna faɗa dangane da saɓanin sahabbai fa ba irin yadda mutane suke faɗa cewa fihi tausi'a wai akwai samawa mutane wata yalwa ba a'a ba haka bane ba laisa kadalik inji imamu malik ba haka bane inji imamu lais ba haka bane inna ma huwa khata'un wa sawab lallai a cikin saɓanin akwai daidai akwai kuma kuskure akwai daidai akwai kuskure kenan wannan ya nuna imam malik shi kansa ya nuna cewa akwai sabani tsakanin sahabbai kuma samuwar sabanin nan ba wai ana nufin cewa sabanin ya samu dan a samu yalwa bane a'a dole a samu daidai dole a samu kuskure duk lokacin da aka ce ma akwai sabani akan matsaloli na addini to dole akwai daidai fa akwai kuskure ba wai kawai shikenan sai a ce wai duk wanda ka dauka yayi ba wannan ba daidai bane ba kala ashab ashab yake cewa su ila malik shi ma ɗaya cikin almadana imam malik ne yace an tambayi malik imam malik amman da bi hadisi bi hadisin haddathahu thiqatun an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atarahu min zalika fi sa dangare da wanda zai dauki hadisi yace wani daga cikin thiqa amintattun mutane ya bashi labari cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wani ya ba da labari daga sabon annabi sallallahu alaihi sallama mutum ya kawo wata magana ya ce to ga abin da aka faɗa kana ganin wannan shi ma akwai wani yalwa a ciki fa la wallahi hatta yusiba al a a imam malik ce wallahi a ba zai yi ba fadin magana haka kurum dole sai dai an dace da daidai mal haqu illa wahid wancan ya ce wani ya ruwaito wancan ya ce wani ya ruwaito kuma a ce wai duk ɗaya ne a a ai mal haqu illa wahid gaskiya fa kwaya ɗaya ce kaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'an maganganu guda biyu masu saɓani da juna kuma ya kasance ko su kasance wai daidai a lokaci guda wancan ya ce gabar wancan ya ce yamma kuma wai a ce wai da gabar da yamma wai duk ɗaya ne zai yiwu a'a malhaqu was sawabu illa wahid da gaskiya da daidai ai kwaya abu ɗaya ne kawai wa qala al-mizzi sahibu al-imam shafi'i imam al-mizzi yake faɗa sahibi imam ash-shafi'i kenan yace wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai kam an samu saɓani tsakanin sabon annabi yanzu a bamu misali ne dangane da saɓanin da ke faruwa tsakanin sahabbai fa khatta ba'dhum ba'da wasu sashe suka kuskurantar da wasu sashe sahabbai sun yi saɓani ba ce ba su yi saɓani ba kar wani ya zo ce wai a sahabbai ba su yi saɓani ba sun yi saɓani amma saɓanin da suka yi ikhtilafu tanawwu' ne ba wai ikhtilafu tadad ba akwai ikhtilafu tabad akwai kuma ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tanawwu shine sabani akan fahimta dangane da wani nassi cikin nasoshi gane magana yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake ce da sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraidah kada ɗayan ku ya yadda ya yi sallar la'asar sai a bani ƙuraiza ya tura su sun kama hanya suna tafiya Ya ce kar wanda ya sallah sai a ina a bani quraiza to wannan hadisi ko wannan magana sai sahabbai suka samu saɓanin fahimta ana tafiya sai lokacin sallar la'asar ya yi. sai suka ce jama'a mu tsaya mu yi sallah sai suka ce a ai manzon Allah ya ce da mu la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku iya daya sallar la'asar sai a bani ƙuraiza kamar misali kada ɗayan ku ya yadda asubahi ta yi masa a yi kada ɗayan ku ya daya sallah asubahi sai a abuja an zo ana tafiya an je kaduna ko gaba da kaduna sai lokacin asubahi ya yi sai muka samu saɓani sai wasu suka ce a'a ai abin da annabi yake nufi dirintsi duk yadda za a yi sallar la'asar dai babu inda za a yi ta ba za a yi ta a hanya ba sai a bani ƙuraiza kaji ɗaya wasu suka ce a'a wannan magana tana nufin kinaya ne na cewa ku yi sauri ku je banu ƙuraiza kafin la'asar kwa yi sallah a can kinaya ne na cewa a yi sauri a je wasu suka ce a, ba haka ne. yana nufin kar a yi sallah ne sai a can kaga idan ka fahimci kada a yi sallah sai a can kenan ko da la'asar ta maka a hanya ba ka yi a hanya ba ko idan ka fahimci cewa da ne kada wanda ya sallah a cikin ku sai a Abuja kada ya sallah a Subai sai a Abuja ka fahimci cewa kwata kwata ban yadda ai sallah a Subai bane sai a Abuja kenan ko da karfe shida ta yi maka a Kaduna fa ba za ka yi sallah asubahi a Kaduna ba dole sai ka karasa Abuja wataƙila karfe bakwai ko bakwai da rabi amma idan ka fahimci ina nufin ai sauri a je Abuja ne kafin a Subai to kenan wannan yana nuna ko da sallah za ta rike ku ba ku je da wuri ba ko a iya tsayawa ku yi sallah to an samu sabanin sahabbai akan irin wannan fahimta din kun fahimci wannan da kyau sayyidina Umar ya samu sabanin fahimta tsakaninsa da sahabbai da yawa akan wasu abubuwa wata rana Abu Musa al-Ashari ya zo gidansa yana kwankwasa kofa kwan kwan kwan kwan kwan yayi sau ya nemi izini Umar ya ji shi bai fito ba ya shagaltu da iyalin shi sai daga baya sai ya fito ya bude kofa sai ya ga bayanan. sai ce ba yanzu yanzu na ji murnar abu musa ba sai aka ce eh eh lalle ya ji a ka ji muryarsa amma ya kwankwasa sau uku ya kama hanya ya tafiyarsa ya ce a kira mun shi a kira shi ya ce yaya za ka zo ka nemi izini in fito ban fito ba ka kama hanya ka tafi sai ce eh amin ji annabi sallallahu alaihi ya ce mana idan ɗayan ku ya zo gidan wani ya nemi izinin sa sau uku bai fito ba to ya juya ya tafiyarsa sai Umar ya ce yau sai ka kawo min dalili akan wannan in baka ba sai na ma dan karan duka kaga shi Umar yana fahimtar ba haka bane shi ko wannan ba Allah yana fahimtar haka ne yace ka je ka je ka mun bayyana je ka mun shaida ba wai ya kare ta ce bane a yana son ya samu karfin hujja ne shi ya kama hanya zai tarar da sahabbai suna zaune kamar da Imam Bukhari ya rawaito hadisin cikin Al-Adabul Mufrad da sauran malamai ya same suke cewa ya jama'a don Allah a cikin ku akwai wanda ya taba jin hadisin nan da manzo Allah ya ce in mutum ya zo gidan wani ya nemi izini sau uku in bai fito bai kama hanya tafi ku taimaka min dan Allah ku ku bani wani wanda zai taimaka min in je gurin Umar zan ya zama shaida kai sai suka fice da dariya sai ce ina ce muku Umar ya ce zai mun duka an banka ba kuna mun dariya to aka dace a cikin lokacin akwai Abu Sa'id al-Khudri shine yaro a cikin sahabban suka ce yanzu wannan maganar ma Umar ma bai ma santa ba Ya ce haka ya ce zai mun duka an ban kawo ba suka ce kai Abu Sa'id al-Khudri ta shi ka je karaka shi suka je da Abu Musa al-Ash'ari da Abu Sa'id khudri gidan Umar sai Abu Sa'id al-Khudri ce ai kaji kaji haka annabi ya faɗa na Umar ya karɓa haka ina fatan kuna fahimta to ga wata kissar kuma da ta faru tsakanin Ubayyu da Abdullahi dan Mas'ud malam yake cewa wa nazara ba'dhum fi aqawili ba'd wasu daga cikin sun yi dubi da bincike akan maganganun wasu wa ta'aqqabaha kuma sun yi ta'aqubi ma'ana wani yayi magana ka je ka ci gyara ka bi diddigi ka faɗi ra'ayinka walau kana qauluhum kulluhu sawaban indahum da a ce maganganunsu da suka samu sabani diddai-dai ne a wajen su lama fa'alu zalik ai da wani bai ci gyaran wani ba inda a ce saɓani rahama ne daidai ne ko to me amfanin wani ya faɗa wani ya ci gyaran wani babu bukata wa ghadiba Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab wata ran yayi fushi min ikhtilafi Ubay bin Ka'ab wa Mas'ud saboda saɓanin da aka samu na Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud Ubay dan Ka'ab ne suka yi saɓani da Abdullahi dan Mas'ud fi salati fi thawb al-wahid shin ya halatta ya halatta ai sallah a cikin tufa kwaya ɗaya? amma yanzu ka sa doguwar riga ita daya empty ba wando ba gajeren wando ba dogon wando ba komai ba pant ko ka saka babban riga kawai ka nade kai sallah ya halatta ko ka yafa bargo ko mayafi kawai ka shiga cikin sa kai sallah ya halatta wannan sabani aka samu tsakanin waɗannan manyan sabai guda biyu ubayyu kai ka san ubayyu manya manyan makaranta qur'ani ne abdullahi dan mas'ud din ma shi ma ba a baya yake ba dan shi ma manzo Allah ce in za ku koyi karatun qur'ani ku je ku dauko a gurin dan mas'ud duka manya-manya ne suka samu saɓani ibkala ubai ubai yake cewa inna salata fi saubil wahid hasanun jamil ubai yake cewa yin sallah da tufafi kwaya ɗaya wannan abu ne mai kyau kuma a kyakkyawan abu ne mana ya halatta wa qala ibn mas'ud ibn mas'ud yake cewa inna ma kana zalika wasiyabu qalila kaga babu maganar sallah da riga ɗaya wannan maganar an aikata ta ne lokacin babu tufafi yanzu akwai wadatar tufafi haka kurum mutum ya zo ya ɗauki zani ya lulluɓa jikinsa ya sallah ko ya ɗauki babbar riga kawai ko ya ɗauki doguwar riga kawai ya sallah Abdullahi dan Mas'ud ce sam zancen ba haka yake ba ji ko wato mutum ya faɗi wani abu akan jahilci amma ba wai yayi da gangan ba walakin ni a nan kenan ya nuna cewa ubayyu magana ubayyu ce me gaskiya yace walakin ni sai dai ni la wa ahadan yakhtalifu fihi ba da makami hada duk wanda na sake ji ya zo ya yi wani saɓani a wannan wuri ko bayan wannan abin da ya faru a yanzu illa fa'altu bi kaza wa kaza sai na gyara shi shine <laughs> fa an tubi kaza wa kaza ka san kaza wa kaza din Umar dama jaya ne yawa shi dama yana yana kana yamshi durra akwai sanda da kai ba daidai ba ya kwankwashe ka shi manyan sabon ma duka yake ba ruwan sa <laughs> to kuma al shahid abin da samal albani ya kawo wannan yanzu yan ikhtilafu ummati rahma Umar da wanda dalili zai fushi har ya ce wai in an sake yin sabani zai bugi mutum ko zai bashi kashi tsakani da Allah fa kaga ba haka bane kenan kun banki wannan kuma wannan sabanin fa ba ma aqida bane sahabbai ba su taba yin sabani akan aqida ba to mu ko yanzu masu kare ma sabanin ba ma wai sabanin fiqh ba sabanin fiqh za a iya samu za a iya samu sabanin fiqh a samu sabani na aqida kuma ya ce wai daidai ne wani ya zara bautar kabari wani kuma ya ce tauhidi zai tsantsa a ce a ɗaya ne duk wanda ka zaba wani zai faɗi ya kira sunan Allah wani kuma da zai faɗi ya kira sunan wani Allah sai a ce ba dai yana sallah ba eh sai to ai daidai ne wai dai wai ne wai dai ne kawai ikhtilafu ummati rama yace wa qala al-imam muzani aidan imam muzani ya faɗa yuqalu liman jawwaza al-ikhtilafa yace a faɗa ko ana faɗa ga wanda ya halatta sabani wa za'ama annal alamai alimai ne ya raya cewa malamai guda biyu istahada alimun wa alimun shine alimaini in sun yi hadi malami guda biyu fil hadisa akan wani abin da ya faru fa qala ahaduhuma halal ɗaya yace wannan abin halal ne wal akharu haram ɗaya kuma yace wannan haram ne wani misali a ce zai hukuncin shan shalisho shalisho kaga dai a zamanin manzo Allah babu shalisho ko ko akwai babu to ana shan shalisho yanzu a bugu kamar yadda ake shan wiwi a bugu kamar yadda ake shan giya a bugu to kamar misalin ai saɓani tsakanin malamai me hukuncin shan shalisho wani ya ce halal me dalili saboda ba nasin da ya hana ruwan faci ne kawai shalisho danko ne wani ya faɗa ka misali fa wani kuma ya ce haramun me dalili saboda yana da bugarwa alkhamru ma kamar al-aqra aqla ko kullu muskirin khamr sai ka zo ka ce ai tunda wannan ma malami ne wannan ma malami ne ai duk abin da suka faɗa ma istilafu ummati rahama ko ka sha shi ko baka sha ba duk ɗaya ne kaga zai zama daidai to sai ke cewa in kana a inna kulla yace anna kulla wahidin minhuma fi shihadihi musibun alhaq kowanne ɗaya daga cikin malaman nan a cikin ijtihadin da yayi shi yana ganin ai ya samu ya kama daidai ne ko yace kowanne ya yi daidai a bi aslin qulta hadha an bi qiyas wannan magana din na cewa duk daidai ne wannan ka faɗa ne daga tushe da asali ko da kiyasi kawai Fahimkala idan shi abokin jayayyanka ya ce bi aslin ai wannan shine asali na ga ma asalin zance ne kila lahu kaifa yakunu aslan yaya ku zai zamanto asali wal kitabu yanfi al ikhtilaf alhalin qur'ani ya hana sabani kai kuma ka ce duk ɗaya ne qur'ani ya ce kada a saba kai kuma ka ce ko da an saba ma duk ɗaya ne wa in kunta bi qiyas idan kuma ka ce da qiyasi ne aka yi abin da ake nufi da qiyasi shine ka duba wani hukunci idan ka dube shi sai ka duba wanda kake kai yanzu wanda kake kai yanzu la'alla ba a samu nasi akan shi ba to sai ka ɗauki hukuncin wancan na daɗin ka ba wa na yanzu wannan shi ne ake ce da shi kiyasi wanda dai kawai za mu iya fahimta da wuri misali Allah ya saukar da ayoyi akan haramcin shan giya ko innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fashanibu ko sai aka zo aka samu yanzu wani zai je samu kwata in an kwashe kwata ƙasar cikin kwata ba ruwan ba ƙasar kwata yashin nan sai kulle shi ya sa shi a tsumma sai danna hancin sai ya shaƙa sai bugar da shi kaga ruwan kwata ne akwai wanda suke samun kututturen dawa dawa kututturen dawa san dawa ko to sai a hada ku kututturin kututturin nan a hada a jika in ya kai wani munzali na lokaci in an sha shi sai rinka bugarwa haka ne ko ba ka bane jayyid to sai aka zo aka ma tambaya kai a matsayin ka na malami aka nan kallon mai hukuncin wannan ya sha ya bugu yana tsalle ko ya je ya sha solution yana tsalle yana zage zage mai hukuncin wannan ko mai hukuncin wanda ya je ya dawo aka dama masa fura bayan sati biyu ya zai ɗauki ta gyale ta ya shata yana sha ya fara tsalle ka duba ƙur'ani sama da ƙasa wanzu ayar ta magana akan fura da ta ba wanzu ayar da ta magana akan ruwan kwata ba ba ayar da ko hadisi ba babu to sai ka ci a ah, to menene illar wannan aikin illar shine bugarwa sai ka ci a ah, to ai akwai giya me illar da ta sa Allah ya haramta shan giya a ah? bugarwa kaga kenan da wannan shan shelisho da wannan shan kutufiran da wannan shan kashin kadangare ma shi ma duk ana sha ba fa na ga muku ne dan aje a sha ba fa Yau wannan ba ku labari ne dangane da abin da mutane suke wasu suna ganin kamar halal ne yayi tunda babu wani nafsi da yace misali to me illar yadda dan giya yake buguwa su ma haka suke ne a ah? suke buguwa sai ka ce to kenan an samu haduwar illa da waccan illa ta giya da wannan illar shine illar shine iskar bugarwa kai sai ka ɗauki hukuncin giya sai ka bawa waɗannan abubuwan to da shine aka bawa wiwi hukuncin giya a fiyon kenan to wannan shine ake cewa kiyasi kaga yanzu wannan hukuncin ai ba da nassi karara ka ba kiyasin hukuncin kai kun bance wannan wannan wani babi ne daban ba ba shine nake so na yi magana akan nan ba kawai dai zuwan kalmar kiyasin ne don saboda idan ta zo kar mu ta shan wahala wani ya ce kuma akaram kalla menene ake nufi da kiyasi an gane ko kila sai a ce da shi kaifa takunu al usulu tanfi al khilaf ya za a ce asali yana hana khilafi asali ne asali alqur'ani da sunna shine asali ko yana hana sabani wa yajuzu laka an tuqisa alaiha jawaz al khilaf kai kuma ka zo kai kiyasi ka ce wai wai wai sabani ya halatta hankali ma zai yi wannan a hada ma la yujawizu aqil wannan mai hankali bai zai halatta wannan ba fadlan an alim ballantana kuma malami ballantana malami fa in kana qa'il idan mai fada yace yukhalifu ma zakartahu an al-imam malik to ga wata magana fa da aka da sa malam albani a kwana shi ma ya zai ya fita ai ka faɗi wata magana akan imamu malik cewa annal haqqa wahidun la yata'addadu ko malik ya ce gaskiya kwaya ɗaya ce ba ta ƙididdiguwa. to an samu wata maganar kuma da ta zo daga malikun da ta saba wannan maganar taka ma ja a fi kitab kamar yadda zo a cikin almadkhal na almadkhal alfaqih na al-ustaz az-zurqa yace wa qad hamma abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur ya himmatu thumma ar-rashid min ba'dihi أن يختار مذهب الإمام مالك سزادي مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ أو المؤطأ لإمام أبو جعفر الإمام رشيد شوى كتاب لتاب إمام مالك نموطة ذات الأوكيش أمد أين كونستوشن قانونا قضائيا wasu dokoki da za su yanke hukunci da su na daular abbasiya suka zo suka tambayi maliku akan wannan fanahahu ma malikun an zalik imam malik yace a kar ku taba min littafi kada ayi aiki da shi wa qala yace ga abinda imam malik yace inna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'a sabban manzon Allah sun yi sabani a cikin furu'a fikin kenan wa tafarraqu fil buldani kuma sun rarrabu a cikin garuruka to nan ne muhallin shahid sai ku da layi wai sai imam malik yace wa kullum musibun kowa kuma daidai yanzu wannan maganar ta imam maliku bata ci karo da wancan maganar ba a to kaga amfanin karatu kenan shi yasa kullum ana da bukatar mutum ya yawaita karatu wallahi in ba ka ba gaskiya mutum za a jefa shi a wani ramin da wata ran ba zai iya fitowa ba yanzu ka ga Imam albani Allah masa rahama misali ya ga yana da wuce magana ko to sun to sun to masu da littafi da komai da mai littafin cewa ga abinda Maliku ya faɗa an zo za a yi aiki da littafin sa na muwatta a mai da shi constitution a yi aiki da shi yace a yace a sahabban manzon Allah ma sun yi sabani kuma sun yadu a duniya sai shiga garuruka kuma kowa abin da ya daidai ne yanzu wannan ba nuna cewa duk abinda aka yi daidai bane ba to to bari ka ji masu karatu mu ne sai a ce to gaskiya ne fa to yanzu to na ji yana da ra'ayi guda biyu ne kenan sai ga mutum ya canja <laughs> ya sauka daga kan manajinsa amma irin su albani tsayayyun mutane sai ce wa sai malam ya ce inna hadhihi alqissa ma'rufatun mashhura ga wannan kissa da ka faɗa sananniya ce shahararriya ne anil imami ma an imami anil imami malik rahimahullahu ta'ala ai sanannen magana ne daga imam malik lakin na kaulahu fi akhiriha sai ce sai dai maganan nan da ya faɗa a ƙarshe na cewa kullun musib wannan magana wa kullun musib din kowa yayi daidai mimma la a'lamu lahu aslan fi shay'in min riwayat wal masadir allati waqaftu alaiha ka duba adalci na ilimi ya ce na yadda wannan magana sananniya ce daga maliku sai dai waccan magana ta ƙarshe na cewa kowa ya yi daidai wannan yana cikin abin da ni ban san asalinsa ba ban san tushensa ba daga cikin riwayoyi da kuma manya-manyan littattafai da ake ɗauko hukunci a ciki wanda dai allati wa kaftu alaiha wanda ni na karanta duk iya abin da na karanta ni dai babu kaga anan yayin da kuke mujadala da wani dan bid'a idan ya gaya ma magana ta shubha karka ce eh, haka ne sai ka ce a a ni wannan wannan uslubi ne na, na mujadala ko uslubi ne na muqabala sai ka ce a a wannan maganar da ka faɗa a iya duk abin da ni na karanta na sani ba yi da wani tushe ba yi da asali a cikin abin da na sani kaga baka ce abin har abin da baka sani ba kaga anan dai ka tokare shi ka dakatar da shi ba za ka yadda kafa ma hujja da wannan ba dan baka san da shi ba ina fata ana fahimta kuma bayan wannan yake cewa yace Allahumma illa riwayatan wahidatan akhrajaha Abu Nu'aym fi al-Hilya sai riwaya guda daya wanda Abu Nu'aym ya fidda ita a cikin littafin al-Hilya bi isnadin fihi al-Miqdam ibn Dawud a isnadin ta kaji malamai ko na yadda akwai wata riwaya guda ɗaya ƙarfa riwayatan wahidatan yanzu in ba irin su albani ba wa'i sai faɗi wannan magana riwaya ce ƙwaya ɗaya wanda wani ya fada ita abu nu'aym a cikin hiliya ita ma kuma da ya karanto ta she bai kyale ba sai da ya mata aikin su na malaman hadisi yace wanda a cikin ta a isnadin akwai wani mutum mai suna Miqdam ibn Dawud ka ja mai layi wa huwa mimman awradahum az-zahabi fi du'afa kuma wannan mutumin yana cikin mutanen da Imam Zahabi ya kawo su a cikin littafin sana ad ba'ifan mutane wa ma'a zalika fa inna lafzuha fa inna lafzaha yace duk da haka lafazin ba iri ɗaya ne ba ma da wannan wanda ku kuka faɗa yace wa kullum inda nafsihi musib cewa aka yi Imam Malik ya ce wa kullum inda nafsihi musibun ba wai cewa wa kullum musibun ba cewa sahabban annabi sun yi saɓani kuma sun yaɗu a cikin garuruka kuma kowa yana ganin shi a wurinsa daidai ne kaji ko kaga da bambanci akan cewa kowa daidai yake da kan cewa kowa yana ganin shi a wurinsa daidai ne yace to wannan shine riwaya da ta zo ita din ma fa akwai da ifi a cikin ta fa qawluhu inda nafsihi yadullu ala anna riwayat al-madkhali madkhula sai da ce riwayar zai mata daga daga yace wannan maganar da ya ce inda nafsihi din wannan yana nuna cewa wannan riwaya ta al-madkhal al-faqihi ay al-fiqhi yana nufin cewa kenan wannan an shigar da wani abu ne a ciki shigarwa akai fala takunu kadhalika wa hiya mukhalifatun lima rawahu thiqat yau dan me ba za ta zamanto haka ba tunda ta saba wa abinda manya manyan malamai as-thiqat amintattu suka ruwaito an al-imam malik da imam malik annal hakka wahidun la ya ta'addadu mala albani dai da mai cewa lalle dai maliku ya faɗa Alhaku wahidun la ya ta'addadu gaskiya ƙwaya ɗaya ce ba ta ƙididdigawa kama sabaka bayanu kamar da bayani gabata wa ala hada akan wannan kullal a'imma nina sahaba wa tabi'ina wal a'immatul arba'a dukkan manya-manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da kuma manya-manyan al'a'immatul arba'a wato manya-manyan malamai al'arba'a guda hudun nan imamu malik da shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad al-mushahidina wa ghairihim mushahidai da wasunsu duk suna kan wannan magana din cewa gaskiya kwaya ɗaya ce ba ta ƙididdigowa ibn abdulbar yake cewa walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini ما خطأ ba بعضهم بعضا wa اجتهادهم wa fatawahum yau da za a samu maganganu guda biyu masu tunkuɗar juna wancan ya ce wannan ya ce kuma ya ce wai duk gabaki ɗayansu wai iri ɗaya ne daidai ne to ai da wani bai cewa wani ya yi kuskure ba a cikin salafus sale wa qada'ihim da hukunce hukuncen su wa fatawahum da fatawoyin su wan nazaru ya ba an yakuna shay yace bincike yaƙi ya yarda cewa abu guda ɗaya wa zidduhu da kuma kishiyarsa sawaban wai su zamanto ɗaya kulluhu a ce da gabar da yamma wai duk ɗaya ne a ce da sama da sama da ƙasa duk ɗaya ne a ce da ɗan juma da iro duk ɗaya ne ba zai taɓa yiwa ba bincike ba zai nuna haka ba a ce da namiji da mace duk ɗaya ne zai iya yiwa ba zai taɓa yiwa ba yace wala qad asana man ƙala hakika wanda ya faɗi wannan magana ya kyauta gashi nan yace isbatu da daini ma'an fi hali aqbahu ma ya'ti min al-mahali isbatu da daini ma'an fi halin akbahu ma ya'ti min al-mahali wai a hada abubuwa kishiyar juna guda biyu a lokaci guda ai wannan shi yafi wato muni abin da yafi komai muni wai a ce wai wai wannan ya samu samuwar wannan kuma wani abu ne muhal ba zai taɓa yiwa ba ma a shi yafi komai muni ko ba zai taɓa yiwa ba fahim kila idan kuma aka ce idan sabata anna hadhihi riwaya batila anil imam in ya tabbata cewa wannan riwaya da suka faɗa batila ce daga imam falmaza abal imamu ala al-mansur an yajma an Alaki ala kitabihi to shikenan to me yasa imamu malik ya ki yadda da al mansur ya hada mutane akan littafin sa na muwatta walam yujifu ila dalika ko bai amsa masa akan haka ba faqulu sai sai in ce inji albani ahsanu ma waqaftu alaihi min riwaya riwayati mafi kyawun abin da na tsaya akai ne tsinkaye na riwaya ma zakarahu al-hafiz ibn kathir fi sharh ikhtisar ulum al-hadith abinda imam al-hafiz ibn kathir ya faɗa a sharh iktisar ulum al-hadith yake wa imam malik qala imam malik cewa yi inna nasa qad jama'u Lallai mutane sun harhaɗa ilimi wa tala'u sun yi bincike ala ashiya akan abubuwa lam nattali alaiha wanda mu ba mu samu muka binciko ba wannan ita ce abinda imam malik ya faɗa kaga ce riwayar ma imam albani ya kore ta ya lalace ta wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi wannan yana nuna cikar ilimin imam malik da kuma adalcinsa ka duba malam irin su imamu malik wai an zo za a amfani da littafin sai ce to mutane sun hada ilimi kuma sun yi bincike irin wanda mu ma bamu je muka yi bincike ba shekara arba'in fa aka yi ana rubuta muwatta din nan arba'in aka ce ya gyara ya goge da ai tana da yawa muwatsan nan tana da yawa amma saboda wa malik share wannan hadisi ce mai inganta ba tabbatar da wannan a daɗa rage yawanta a goge a rarrage wasu abubuwa ana cewa imam malik ka rage littafin na abin nan kuma an yi muwattauki da yawa ba ta saba fa akwai muwatta da yawa almajirai imam albu abu hanifa masu sanar da muwatta su abu yusuf da muhammad ibn hassan aka ce ya imam malik to kai muwatta sauran jama'a sun yi muwatta yace ma kana lillahi fa huwa baqi yace duk abin da aka yi don Allah to shine yake tabbata ka ji kai wanda aka yi don Allah fa zama to kaga wannan yake nuna yan uwa akwai buƙatar ikhlasi wallahi a cikin tafiyar da'awa akwai buƙatar ikhlasi tsantsa a cikin dukkan aikin da bawa zai duk abin da za ka yi ta yi kai ta yi kai ta yi in ba Allah a ciki zai tafi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ga ba da shirme kuma ya tashi kawai ba amfani amma aikin da aka yi shi don Allah to Allah yana tsare shi ko bayan mutuwa ka ga iya ta amfani mutane suna ta tuwa da shi to akwai buƙatar tsarkin zuciya akwai buƙatar tsarkake zuciya tsarkake niyya idan za Allah gyara mana zukatanmu kuma ya azurta mu da yi don shi to Imam Albani Allah masa rahama kuma wannan yana nuna mana ƙarfin ilimin sa malam yanzu da Albani bai da karatu da sun kwantar da shi gaskiya saboda ka ga magana ce ta ilimi za a faɗa ya cewa na iftirabat din shi yake iftiradin su ya faɗa ce za a iya cewa kaza ka san idan malami ya koshi da karatu sai idan yayi bayani yayi bayani sai ce to wani ai zai iya kama matsala kaza to ya zaka mai da amsa to ka kirkiri matsalar kuma ka bata amsa saboda ko da ka je filin daga in an je maka zaka warware ta kauce ina fatan kana fahimta yawwa wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi kama qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala fa sabata kilafa al-khilafa sharrun kulluhu mal albani fa ya dawo yace to fa ya tabbata ɗan uwa sabani fa gaba ɗaya sharri ne walaysa rahma ba rahama bane walakin minhu ma yu'akhadu alayhi al-insan daga cikin sabanin akwai wanda za a kama mutum a mai hukuma ka khilafil muta'assibati lil madahib kamar sabanin yan ta'assubanci na mazhaba mutum ya riko da mazhaba ra'ayin riƙau yana ganin daidai ya ce wallahi ba zai bari ba wa minhu ma la yu'akhadu alayhi akwai wanda ba za a kama mutum ba ka khilafi sahaba kamar sabanin sahabbai din nan a fahimta wa man tabi'ahum min al-a'imma da wanda suka biyo cikin malamai asharana Allah fi zumratihim Allah ya tashe mu cikin jama'a su zumra wa waffaqana litiba'ihim Allah ba mu dacewa da bin su fa zahara anna ikhtilaf as-sahaba huwa ghayr ikhtilaf al-muqallida wannan bayani ya nuna maka cewa ashe dai sabanin sahabbai ba shine sabanin irin masu takalidancin nan ba wa tuho a takaicin takaicewa ne anna sahabata ikhtalafu ittiraran sun yi sabani ne a dole ittiraran dole ta sa suka yi walakinnahum kanu yunkiruna al-ikhtilaf amma duk da haka suna kore suna inkarin sabani wa yafirruna minhu kuma suna kin sabani ma wajadu ila zalika sabila inda sun samu mafita ana samun sabani dan ko sayyidina Abubakar da Umar an taɓa samun saɓani a tsakaninsu wata rana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ai Umar ya faɗi wani abu Abu Bakar ya faɗa sai sai na Abu Bakar yake ce Umar kai dai Umar duk lokacin da na faɗi magana su kawai gurin ka rinka saba mu Abu Bakar yake ga Umar wannan yace na lura da kai kullum kai in mai abu sai ka saba mu a ce na yin sabani sai Umar yake cewa wallahi ma aradtu khilafak wallahi wallahi ban yi niyyar in saba maka ba wallahi ban yi niyyar saba ma ba ashe wannan ya nuna cewa za su iya samun me sabani a tsakanin su ga magana akan taurisul jadda kaka ta ci gado ko ba ta ci gado ba wannan matsalar taurisul jadda magana ce mai tsawo da malaman gado suka yi ta magana akai sun yi sabani tsakanin su amma kuma daga baya suka zo suka fahimta suka suka suka yadda da ra'ayin wasu wani ya yadda da ra'ayin wani ana iya samun ɗaiɗaikun irin waɗannan abubuwa ya ce wa amal muqallida amma kaga masu takalidanci wai ka san waye mai takalidanci wanda zai zo ya ra'ayi da ra'ayin wani malami Ya ce shi fa yana kan ra'ayin wani ko ana hama za ana hama ta ce mu a ba wa zai tace mu akan wannan babu ruwanku da masu sabon addini ku riƙe su a ku rabu da su bana manta wata rana a Madina kenan a Miƙati alwai suna zuwa tau'iya gidan a wannan dan alhazai ana shiga mota mota ana yawa alhazai bayani dangane da ya kamata su yi umra ya kamata su yi wanka da sauransu wani lokacin akan kawo mota da malamai kuma malaman nan kala kala malaman nan ko na gargajiya ko na bid'a ko masu ra'ayin mazhaba ko kuma masu ra'ayin sunna tsantsa salafawa ko kuma makamancin wannan to shikenan na tashi ina bayani akan ya za a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza ina gama wasu wani malami ya tashi ya ce kai jama'a kun ga mu nan malikawa ne kar ku yadda ku rube ku biye shi zai rude ku yana kaga haka nan da hannu ce kar ya rude ku ce ku rabu da shi saboda daman kafin su zo an gaya musu ai ɗaliban jami'a masu sabon addini ne yan hadisi dan tsake nan su wai koyi annabi ya ce komi sai irin na annabi ko kuka kuka kuka fi kowa san annabi <laughs> to irin wannan ra'ayin a sa maka wani ra'ayi wataƙila ra'ayin ma a cikin mazhaban ma marjuri ne ba rajibi ba ra'ayi ne shine na can ƙasa ƙasa ma a zo ce wai shi za ka riƙe kuma karka yadda ka ɗauki ra'ayin kowa ko na manzon Allah ne akwai waɗanda suka saba wa sabon annabi ƙarara saboda tsabar bin mazhaba to wani ma ba ma kan mazhaban ba tsabar ra'ayin wata bid'a ko wata ɗariƙa yake yi saboda malam wane shi yace musu ya ba su wannan abar to fa ba za su rabu da ita ba tunda malam wane ya mutu akai su ma suna fatan Allah ya kashe su akan ta suna fatan Allah ya sa su karkashin ceton malam wane kuma an yi musu bayani akan wannan abin da suke kai bid'a ne shirka ne ba daidai bane amma sai ce sam suna kan wannan yace masu taqalidi fa ma kanihimul khalas minhu za su iya kubuta daga wannan sabanin walau fi qismin kabirin minhu ko da wani bangare babba daga ciki amma fala yattafiquna wala yas'auna ilaihi ba sa yin ittifaqi su masu takalidanci ba sa yin ittifaqin kuma ba sa ƙoƙarin su je samu gaskiya bal yuqirrunahu kai bari ne suna tabbatar da wannan ra'ayin da suke kai fashattana idan baina ikhtilaf baina al-ikhtilafaini ashe kenan akwai sabani akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin sabanin nan kala biyu dalika huwa alfarqu jiha ce sabab wannan shine kenan bambanci ta ɓangaren wato sababi to saboda kurewar lokaci ina ganin sai mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala mu wani sati yazo sai mu samu mu kammale wannan shigoyin gaba ɗaya kuma sai mu fara ainihin farkon littafin istiqbalu al kenan za mu fara abin da muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya mana akuwa. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abu na farko sanarwa ce farai billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ka kula da abin da dan uwana malami na malam abdullahi ya ce game da ni da Allah ka kula da wannan kuyi jefa shi akbal ha'id kamar kuka karanta imam shafi ya ce da an ka samu magana ce da ta saba ma kitabu wa sunna fadrubu biha darbal ha'id abu ɗaya na iya shine hausa saboda ni ɗan sokoto ne wannan gaggawancin da yake ana yi a kano wannan ban san da shi ba hausa kan wani na iya kuma zai yi muku hausa insha Allah za ku ji alhamdulillah na ji daɗi ne samu wannan fuskokin ɗayi sun haɗu suna karatu sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka samu malami na ƙwarar wanda ya dace wanda ya iya yana koyar da su wannan ita ce hanya ta sahabbai ita ce hanya ta tabi'ai ita ce hanya ta ahli sunna daga farkon lokaci har zuwa ƙarshen lokaci kuma ba za mu yadda bakin wuta ya mutu a hannunmu ba lokaci ya yi za a ta da sallah kuma an sha karatu ba zai yi in maimaita wani abu ba abin da zan kira gare shi shine ina ba ƴan uwa na ɗalibai ilmi shawara cewa mu sa ikhlasi ga duk abin da muke yi malam cikin magana da yake yayi magana game da ikhlasi kuma ya kawo dalilai da hujjoji wainda ke nuna cewa aikin da babu ikhlasi fa Allah baya karba wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din annabi sallallahu alaihi wa sallam da kanshi ma ikhlasa an ka umurce shi yayi ikhlasi wa abudu rabbaka mukhlisan lahu din Allah subhanahu wataala addinin da babu ikhlasi ya baya karba lillahi dinul khalis kuma sai ya hada da ikhlasi saboda haka wanda ya ɗauko littafin shi ya zo makaranta ya kasance ya zo ne da niyyar ya ɗauke ma shi jahilci ya zo ne da niyyar ya samu ilmin da zai bauta wa Allah ya zo ne domin ya samu ilmin da zai yada ya ƙara taimakon sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance lokacin da za a ƙare wannan littafin ya kasance lokacin da ake so a koma karantar da shi ba dole sai malam ya tsaya a wannan masallacin ba malam zai iya zuwa a masallacin wata unguwa ya karantar da wannan littafin ko wani littafi cikin ɗaliban da annan a samu wani zai iya cewa ya da wannan littafin wannan ba zai yi ba sai an samu ikhlasi na farko kenan na biyu sai an samu dagewa da ƙoƙari sannan wannan hanyar da kuke bisa ta a zo inda malami a buɗa ba za ka ce wannan larabci ne wanda ni kai na zan iya fahimta ba a'a ka ɗauko ka zo inda malami ya buɗa ya karantar da kai wannan ita ce hanya ta tun daga sahabbai har zuwa yanzu wannan ita ce hanya ahlus sunna wal jama'a za ku zo karanta a wannan littafin in kun kawo tahiya har yanzu ba fara ba ba fara gundari littafin ba za mu zo mu ji abinda Abdullahi Ibni Mas'ud yake cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya bamu labarin yanzu abin sai suna cewa man kana yuridu an yaqra al ghayran kama unzil falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abd Abdullahi ibn Mas'ud kenan yake cewa za ku zo kare yake cewa hadisi na Bukhari da Muslim yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tashahhuda kama yu'allimuni surata min alquran annabi sallallahu alaihi ya karanta da ni ta hiya kamar yadda yake karanta da ni sura a cikin qur'ani sahabbai ke da annabi ka ga wannan abubuwa guda biyu na farko koya tahiyya na biyu koya qur'ani da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana koya musu kasancewa su sahabbai amma suna koyo kamar yadda ake koyon ƙur'ani. hadisin Jabir da ke cikin Bukhari yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an annabi sun ya kasance na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin Qur'ani kuma koya musu ake abakar Siddiq da yake shine mafificin wannan al'umma gaba daya wa inna khayran nasi ba'da Muhammadin wa sirahu qudman thumma Uthman al-arjahu wa rabi'uhum khayrul bariyati ba'dahum Ali haliful khayr bil khayr munjahu Abubakar yake shine mafificin wannan al'umma yake cewa ya Rasulullahi allimni du'a'an ad'u bihi salati yake cewa ya manzon Allah ka koya mini addu'a da zan yi a cikin sallata jiya abin sai da girma ne da falalata shi ne khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da rai idan baya na abubakar ke da sallah idan ya wuce abubakar ke shugabanci na komai da komai amma yake cewa ya rasulullahi alimni an adhu bihi fi salati ya manzon Allah ka koya mini wani addu'a da nake yi a cikin sallata wannan babu shakka cewa ka zo makaranta gaba ga malami ka buɗe littafi ka karanta wannan shine hanya ta salaf mashi malamai ke cewa man kana kitabuhu man kana kitabuhu alimahu kanat akhta'uhu akthar min thawabihi duk wanda littafi ne kasance shi an malami ne ya kasu farsa wacce nabi ne alarabci ne ka ɗauka karanta a gida ko ya koran da za ka yi sun fi daidai da za ka yi yawa sai raka ya kamata mu kula na biyu abin da ɗanin da ban ji daɗi ba shine na ga littafin masallaci ake rabawa idan littafin ka wanda shi za ka yi muraji a karar da ka domin gobe ka karantar da wani ko kuma wannan karatun za ka iya kawo shi a ka duka baka ji da littafi ba kai irin imamin bukhari ne wanda yake sarayen hadisi a bagdada ya zo a hijaz ya rubuta ko ya zo a madina ya rubuta a can bagdada ya jiyo hadisi amma ya ɗauke shi a ka sai ya zo a madina sannan ya rubuta ko irin su bayan mini sai da sauri ne wanda ya ce kunya shi ba ta taɓa cutuwar shi ba duk abin da ya ji ya rike na har abada ya ce ina wuce mai waka yana waka sai in sa yatsa in rufe kunne domin kada in ji domin idan ta shiga ba za ta fita ba to kai idan ba irin wannan bane to ya kamata ya kasance kana da littafin ka da kake rubutawa duk abin da ka ji malam zai fassara wata kalima kana buƙatar ta zai kawo wata kissa kana buƙatar ta zai kawo wani marji'i ko wani masdari zai ce a je adiba kana buƙatar ka koma ka diba domin idan ka tashi kai muraja'a kuma ku ɗaliban muhaddis ne babban malamin hadisi ko su ɗaliban malaman hadisi ko da suna da har da kala biyu in ma babu sarar ko kuma babu kitab har da wanda ake ta ko ta littafi kuma na tabbata idan ba irin imamul Bukhari kake ba ko Usman bin Sa'id al-Thawri da irin su wanda za su iya haddace duk abin da suka ji to kana buƙatar ka yi bakku kitab kana buƙatar ka rubuta a littafi kuma wanda yake rubutawa a littafi fa idan littafi ya fita hannun shi da yanzu an zo littafin da aka yi karatu ya dawo baya in wannan ɗaya ya isa ka zan ba'ifi duk kuna labarin ɗaya Abdullahi bin Lahi'a wanda yake malami ne na hadisi wanda ke ana hadisi ne a da lokacin da littafan suka ƙone littafan suna tari da shi yana muraja'a amma lokacin da littafan suka kone sai kasance da ifi ne saboda ne saboda littafan sun kone sai aka babi na rika littafi da kula da shi wannan babi ne mai girma a babin karatu sai aka ina fata cewa kowa zai samu littafi nashi na kanshi wanda zai dinga zuwa a wannan darasin a wani darasi ma wanda zai karantar da jama'a kwanakin baya da ni fara karantar da sunan abi dawud a sokoto ba ƙaramin daɗi na ji ba da littafi na wanda ne karatu gaba ga malami na sunan abi dawud a cikin littafi a ƙarshe sai da na rubuta hannu karfe nawa minti nawa lokacin da muka kare karatun wannan littafin ga wata kwata kwata sai na buɗa na karanta ma ɗalibai cewa na gama karatun wannan littafin na rubuta wannan zai ba ƙaramin tasjihi yake ga ɗalibai ba sannan kuma ba ƙaramin hanya ce ta malamai ba na farko ya kasance ga littafin da kai karatu da shi zaka karanta suwa in ka zo wajen karantawa wani abu da ya shige ma sai ga ya ashe malam yayi bayani ka riga ka rubuta ina na ji matukar daɗin iske ku a wannan wayan kuna karatun littafin aya kuna karatun sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake an tato ta ne daga littafin Allah kuma littafin Allah yayi umuni a bi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yi muna albarka gaba daya ya albarkaci majalis na ahlus sunna alhamdulillah duk garin da kaje zaka samu cewa ana ta cika ne ana ta cika ne sannan wani abu da yake son ku fahimta shine ana zuwa makaranta ne ana neman ilimi domin a shiga aljanna ba domin a zan malami ba ba dole bane ya kasance ko kana tahowa kila baka fahimta sosai ko baya kaza a'a makasudin na kashe shine a shiga aljanna saboda haka idan zaka samu aljanna in ka zo insha Allah zaka ci gaba da zuwa Allah ubangiji ya kawo mana albarka ya kawo taimakon suna annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan malamin namu da yake wannan kokarin Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ba mu iko ne ladabi da biyayya yadda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم to amma ba Allahu akbar ba shedan yana bari mu karanta ayatul kursi in za mu kwanta idan ka zo mantawa kake yi shi shedani shi mantar da kai ka shagaltu wani rediyo yake sawa kunnen sa yana jin labarai daga jin labaran nan zai ce daga wannan labarin BBC daga wannan labarin Freedom daga wannan labarin Tasca daga wacce wannan wata rasu sai dai ka jika a cikin kasko daga Tasca sai kasko kasko ya kife ka kwarai da gaske ai wani kwanta baya tashi malam sai sa yana da kyau malam musulmi in zai kwanta ya rinka kwantawa cikin shiri kar ka yadda ka sa wani abu shine zai zama na karshen ka ba abun alheri ba baccin ka ba ina ma da qur'ani ne zaka sa kai ta bacci da shi amma wani wallahi malam kida da kida zai kwanta da kiɗa yana cikin jin nan zai kwanta da haka zai kwanta Allah ya tawaffal anfusa ila mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma idan Allah ya rike ran ba yace ba za ka rasa dan gadi dan gadi zai zo kuma yace wala ya karaban naka shaytanu hatta tusbiha shaytan bai isa ya kusance ka ba har ka gari wannan barafa wannan gatar tana nan har yau din nan duk wanda wannan zai kwanta da ikhlasi insha Allah Allah zai bashi wannan Allah ka ba mu yi amin fa kallaitu sabilahu abu hurairah ce da nan falala sai na kyale shi ne ce ga ka kawai na wayi gari gurin manzo Allah sai manzo Allah ce yaya labarin bakonka قلت يا رسول الله بقول يا سيما زعل زعم انه ni kalimatin? ai ce wai zai koya mu wasu kalmomi yan fa'uni Allah biha Allah zai amfani ni da wannan kalmomi fa kallaitu sabilahu ya koya mun na kyale shi ne kuma sai annabi ya ce wanne ne abin da ya koya ma sai abu hurairah yake cewa ai cewa da ni yayi idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta taktima al-aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lam yazala alayka min Allahi hafizun wa la yaqrab wa la yaqrabuka shaytanun hatta tusbih haka yayi abu wa kanu ahrasa an-nasi al-khair ashe sabon manzon Allah su suka fi kowa kwadayin alkhairi sai manzon Allah ke cewa amma innahu da taka wa huwa kazo lalle ya gaya maka gaskiya amma makareci ne ya gaya maka gaskiya amma makareci ne yace alamu man tuqatibu min salati layalin ya aba huraira abu huraira ka san da wa kuke waɗannan maganganun tun kwanaki uku nan ya aba huraira tun da nan guda uku sai ce ni ban sani ba manzala ce za ka shaitanun shaitan shi abu huraira ya ga shaytan amma ya gan shi a sifar mutum to wannan hadisin hadisi ne da imam bukari ya fidda shi hadisi ne ingantacce abin da yake nuna mana anan a ƙarshen sa da yace sadaqatan ko kazo za a iya samun mutum makaryaci ne kuma ya iya faɗan magana wata ranta zama gaskiya ko makaryaci ne amma zai iya yi zuwa ya faɗi gaskiya yanzu mutum an san cewa makaryaci ne tantirin makaryaci sai zai ce jama'a ku yi imani da Allah Allah shi shi kadai ne sai a ce ƙarya kake yi ko ba ka kaga na amma ya gaskiya ne ce jama'a ku kula da sallah ku daina ƙarya sai a ce ƙarya yake yi kenan za a iya samun mutum makaryaci ne amma ya iya gaya ma gaskiya to sai ka lura to wannan hadisin malaman tafsiri suna kawo shi a wannan babi ne dan su nuna mana falala ayatul kursi yanzu kenan ko ban gaya ma ba kaga kenan manzon Allah ya tabbatar da abin da shaydan ma ya faɗa dama haka yake to amma shedan ya kari Abu Huraira manzo Allah ce gaskiya ya gaya maka eh gaskiya ya gaya ma amma makareci ne kenan kayi amfani da abin da ya gaya maka din na ka karanta ayatul kursi idan zaka kwanta amma kada ka yadda da sauran maganganunsa da ka yi uwana duk wanda zai kwanta bacci ya rinka karanta ayatul kursi Allah samu dace na'am malam la ikraha fid الدين هكذا قال